رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi نا المسك الأزفر في شرح وأدلة مختصر الأقدر في العبادات muna shafi na 38 a 36 muna shafi na 36 insha Allah muna kan matsalar da ta shafi kiyaye idanu kamar yadda mai ahalari ya ba da nasin wa yajibu alaihi hifzu basarihi minan nazari ilal haram muna cikin sharhin wannan ne sai lokaci ya ritsa mu kafin mu ci gaba akwai tambaya ko tambaya guda biyu Wani ya ce Allah ya ƙara wa malam daraja ya kuma gafarta wa iyayenmu amin bayanan shi ne shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani irin kalan tufafi ya fi so kuma wanne kala ya fi sakawa to watakila zai tambake ka tambayar watakila kuma <laughs> ba akwai abubuwa wadda ake cewa idan suka riga suka zama halal sai ka nemi irin yadda annabi yake yi yanzu misali annabi yana son nono ba dole ne sai ka sha nono ba amma idan ka tashi shan kunu to sai ka sha irin yadda annabi yake sha kaga abin da ake son shine ka kofi aiki ba maganar wanne ne ba su kaloli gaba ɗaya in ji malamai allah ne yake yin su din launi da ka gani a duniya ba na kowa bane na allah ba wani wanda ya iya tsago launi sai da allah ya yi nasa launukan aka kofa idan ka ga kore sai da Allah ya kore sannan aka in ka ga fari sai da aka yi sannan wani ya kwafa da haka duk launuka na waye na Allah ne to amma dai tun da ya tambaya cewa wanne ne annabi ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mutane su yi daga farin kaya domin da shi ne za a musu likafani yana son farin kaya sannan a gefe guda kuma in ka koma za ka samu wasu hadisan suna magana a akan annabi yana son kore kuma nassin ƙur'ani ya zo da labarin cewa tufafin 'yan aljanna mafi rinjayen su koraye عاليهم siyabu سندس خضر wa istabrak سما ma waɗanda aka yi a dakunan yan aljanna a cikin durowa don duk gidan aljanna an yi ta da durowa ne kuma duk su sutura ne na sakawan ɗan aljanna tunda shi hadisi ya tabbatar da cewa zai iya sa riga guda saba'in a lokaci da ɗan aljanna kuma kowanne ba wanda adanta zai buye ma daya kowanne adanta zai ya zuta sai an gane ta ga wannan ikon Allah ne to shi yasa sai Allah ya ce khudurun koraye haka kuma suratul rahman ita ma ta bayar cewa tufafin aljanna khudurun ne wa abu irin dark green haka tufafinsu yake da haka wannan yana cikin soyuwa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ma annabi ya danganta a habbu siyaf farare kuma da su ne dukaffinu mautaku za ku binne mamatanku da su na fata an fahimta to amma ne concluding din malaman shine suka ce babban abin damuwa ko abin da aka fi so ba kala ko launi shi ne damuwar suturar ta zama ta musulmi ta fi kama da irin yadda annabi ya sutura wannan shi ne aka fi damuwa da shi an gane wannan shi ne aka fi damu masu malamai sun rinjayar da fari akan maza suka rinjayar da baki akan mata amma soyuwa hadisan sun yi haɗu da juna wani lokacin ya nuna maka farare wani lokacin sai ya nuna maka koraye koraye saboda nufin ƙur'ani sun zo kuma su ne tufafin aljanna shi za su kafa zamantowa saboda ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sa sutura Ka yi irin yadda annabi akwai launi kuma wanda annabi wato shi bai cika son sa ba idan ba kamar yaƙi ba shi abin da ake kira jajajur domin akwai ja akwai jajajur akwai baki akwai baki wulu akwai fari akwai fari fat wannan duka sifofi ne to jajajur annabi bai suka son sa ba amma wani lokaci rawani daga an yi rawani ja annabi yana yi amma sai filin daga wajen yaki saboda kamar akwai dan jago a wajen ja an gani amma jur shi ne ba a cika son sa shi ne abinda malamai suka fitar da shi a gefe suka ce shi ba a cika son sa ba kada kuma kaje ka samu wani ya sa jan kaya ka dame shi da surutu ni ban tura ka ba amma tambaya ce aka yi akan launi na fata an bai fahimta don haka shi ma jan in ba jur ba ne to ba shi da matsala ana sa ja yanzu ga kafe ɗin na ai ja ne ko ba ja ba ne ja ne amma ba jur ba ko yauwa sai tambayar sai ke cewa ina matsayin saka fararen tufafi to ya kamar mun amsa wannan kanko a musulunce kuma ko ya kamata mutum ya mai da kominsa na na rayuwa farare wannan ba musulunci da yake dole sai kayi haka cewa komai naka sai ka mai da shi fari ba wanda ya ce watakila ma in ba sa'a ba ya mayar da kai mai guruwi komai sai kayi shi fari an gane akwai wanda kamar suna ɗauka ma kansu haka shi annabi ana samunsa da fari ana samunsa da wani launi na ba an fahimta ba wai ko da yaushe ne amma kamar yadda yake magana a nan mutum ya mayar da komai na ya zama fari a ni ban san wannan ba a sunan annabi amma dai ana son farin abu a tufafi amma cewa misali hular kafara takalmin kafari an gane rigar kafara agogon kama fari glasin kafari motar kafara to wannan ba dole ba ne ba wanda ya lizunta ma hakan saboda haka kowane launi ana iya saya asa ina fata an fahimta to wannan kenan virus <laughs> eh zan yi magana ne akan ta yanzu jiya ma na yi magana ku yi haƙuri zan ci gaba da jaddada wasu abubuwa ba don komai ba saboda wallahi mutane su rage makansu tsoro ba amfanin kai ta jin tsoro kai taimakanka azaba da tsoro ubangiji cewa yi wala na buluwar na kumbi shai'in minan haufi, wal ju'i wa na kusin minan amuwali wal fusi wasu samarat ubangiji ce zan gwada ku zan jarraba ku minan haufi daga tsoro da ka tsoro musifa ce tsoro bala'i ne na haka mutane su rage makansu tsoro a kan wannan abu kuma su ɗauka makansu su ta yi ma'alla zato na Tsammanin tsammaninka kullum ya fi yawa a kan cewa wannan cuta ba za ta same ka ba kuma inda kake ma ba za ta zo ba karin jayar makanka wannan zaton saboda hadisin annabi da ya ce ana inda zan ni abdi ni ina nan a inda bawa na yake tsammani na gaya muku jiya cewa wani bayi da lafiya annabi ya tambaye shi ne kuke tsammani ya ce rahama yace to kana cikin ta dan haka al'umma ta rage tsoron wannan corona virus ta yadda ta gamsu da ubangiji ma asabaka min musibatin fa min Allah ka ɗauki wannan ka'idar ka sa duk abin da ya same ka na daga musifa ka yarda daga wajen Allah ne ka haƙurtar da kanka ka rage ma kanka tsoro kuma gaskiyar magana shi ne shi mumini bai kamata tsoron mutuwa ya ta cika shi ba don habbai inda tsoron mutuwa yana cika su ba za su tafi yaƙi ba domin kasan za ka iya raguwa da ranka sau ka mumini ya zamanto mai wato mai haƙuri wanda bai jin tsoro sai Allah saboda wa inna lana lal akhirata wal ula lahira da duniya duka ta muce inji Allah muke da ita kuma sai abinda muka ga dama zai afku a cikin duniya sai kuma abinda muka ga dama shine zai afku a lahira ba wanda zai yi ma Allah tilas sannan kuma ka sani hadisin annabi yayi magana in duk al'umma za ta haɗu don ta cuce ka ba za ta iya cutar ka ba in ji annabi sai in Allah ya rubuta kuma in duk al'umma za ta haɗu domin ta amfane ka ba za ta iya amfanan ka ba sai abin da Allah ya rubuta jama'a idan mun san wannan cewa duk abin da ya same mu daga wajen Allah ne duk abin da bai same mu ba haka Allah ya ga dama to ai za mu huta domin maƙadir kaddarorin da Allah ya rubuta su ya rubuta su kafin halittar duniya da shekara dubu hamsin kamar yadda na ambata jiya sannan duk abin da zai faru a wannan duniyar an rubuta shi ba yanzu ake rubuta shi ba an rubuta shi duk abin da zai faru abin da zai same ka Allah ya riga ya kaddara, ya rubuta zai same ka amma sai Allah ya baka wata kofa shine yace kai ta kai ta addu'a ka roke ni ni ubangijinka da na rubuta kaddara zan iya canja kaddarar kaddarar ma da na rubuta maka zan iya canza ta saboda Allah yace yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yace ni nake shafi abinda da da na rubuta shi a cikin littafi amma nakan dawo in shafe shi saboda a guri na uwar littafin take kowa ya yadda ai a gurin Allah littafin yake ko Allah ya ce to zan iya sokewa in shafe im hadisin imamu turmizi ya ce ku yi ta addu'a Allah zai canza muku mummunar kaddarar da ya muku ya mai da ita alheri Usaimin ya yi magana cikin sharhun hadis da ya zo wa an tumina bil qadari khairihi wa shar yace mutum ya ta yin addu'a Allah yana canza mummunar kaddara ya mai da ita gidan sauki ba abin da ya kamace ku sai ku yi ta addu'a ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala domin ya yaye wannan zan sake gaya muku matakan kariya na wannan cutar jiya na faɗi wasu zan sake maimaita su saboda mutane su ɗauki kariyar annabi da ya bada sannan su haɗa da ta likita sai su tafi kawai su bar wa Allah al'amari matakin farko shi ne taqwallah mutane su ji tsoron Allah su daina aikata aikin zunubi su daina saƙo su aikata abin da Allah ya ce su yi su bar abin da Allah ya ce su bari wannan kenan nassin qur'ani ya goyi bayan su yana cewa man yattaqillaha ji lahu makhraja wanda da ji tsoron Allah Allah zai sanya mishi wato mafita duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita don haka mu sa tsoron Allah a gaba mu bi Allah sa'annan mu rage yawan magana a kai na biyu addu'a jama'a duk wanda ya san yayi wani aiki nagartacce ya hada da shi ya yi tawaskuli da ayyukansa nagartattu ya roƙi Allah ya ce Allah ka ɗauki wannan virus ɗin a duniya ba wai a garinku kaɗai ba Allah ya ɗauke virus ɗin a duniya gaba ɗaya domin zirga-zirga ta dawo yadda take tattalin arziki ya koma irin yadda yake da harkokin al'umma su koma yadda ya kamata jama'a ku yi ta wannan addu'ar ku rinka yin addu'a Allah ya ɗauke wannan al'amari kada kullum tunaninku ya zama za ku kamu da ciwo ba wannan ya kamata ku yi ba ku watsar da tunanin za ku kamu ku ɗauki tunanin ba za ku kamu ba za ku samu waraka kuma ku ɗauki tunanin cewa da addu'a ubangiji zai yaye muku wannan abu shi ne ya kamata ku zama na uku kasratul istighfar yawan istighfari da zaman to kana astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai wannan shi ne ya kamata kai kai saboda dama Allah ya ce a cikin wannan zai bada gafara zai karbi tuba zai azurta ku zai ba ku ‘ya'ya na gari zai yalwata ku da amfanin gona sannan ɗan abbas ya ruwaito hadisi ya ce duk mai yin istighfari ba zai samu kunci ba a rayuwa babu wani abin da zai zo ya matsa mishi na hudu a sadakatu ku yawaita yin sadaka jama'a kowa ya faɗa ai kowa ya sadaka kada mutum ya kalli cewa bai da shi domin matsalar ku shine daga an yi maganar sadaka to mai kuɗi kake gani shi kuma a wajen annabi cewa ko kwallon dubino ɗaya ka mallaka to ka tsaga ka ba ma rabi wani mabukaci wanda kai ka fi shi mallakar rabi shi bai mallaki kwallon ba to ka tsaga ka ba shi in haka ne sadaka ba ta zo ka akan kowa ba kenan ko musamman ma lokacin bala'i tunda kowa yana yin sadaka ne don Allah ya kawar da bala'i an gane ɗazu an tara yara ina musu jawabi na ce ku ta istighfari kuna sadaka kaga wasu suna ganin ba su da kudin na ce to ni dai kafin na buto na yi sadaka sau biyu ko sau uku a kan hanya ta yanzu ina zuwa na ga wani mabukaci kuma na yi ta hudu to kai ma ka yi koda sau ɗaya ne kuma ka yi tawassuli ka ce ya Allah ina ta tawassuli da wannan abin da kace in yi Allah ka ɗauki wannan balai ina gaya muku inda masu hali da wadata za su fitar da abinci a ce sun ciyar da wasu fakirai yau a garin nan a ce an ɗauke musu wannan gidan marayu wasu wanda suka rasa ko jiya muna shirin tafiya da wannan mace sai ba ta da abin da za ta ci ta rasa yadda za ta kuma akwai 'ya'yanta muka saya mata shinkafa kwano uku muka ba ta naira dubu ɗaya sai ta nemi ta fashe da kuka saboda jin daɗin wannan abin jama'a akwai su suna nan a unguwanninku duka suna nan ku yi ta wasu ne da wannan kai ko riguna ne kaga ba ta amfani da ita ɗauki wani wanda ya rasa riga ka ba shi wallahu fi auni al'abdi abdi ma dama al'abdi abdu fi auni akhi ku yi taimako jama'a ku yi sadaka ku yi ihsani ku kyautata kada dukiya ta zamanto kai kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum ya zamanto a tsakanin mawadata take jujjuya ka fitar da wani abu ka ciyar da marayu ka taimaki waɗanda suka rasa. wannan babbar tsari ne wanda Allah yake ba da sauki na musifa kuma ko mabaraci da yake yawo yana cewa la yarfa'u jarabatu illa bis sadaqa ba ɗaukake muku jarabobi da musifa da bala'i da fitintunu sai da me sai da sadaka kar ka ɗauka wai cin hanci yake baka haka lamarin yake in ka bashi ma ka bashi in ma baka bashi bare ka sani ba a dauke bala'i sai da sadaka saboda haka mutane su sadaka su yawaita sadaka na biyar arsumtu min al a rage yawan magana akan wannan cutar don kamar ziga ta ake ko gwamnatoci su kafa kafofin watsa labarai yawan yada labarin yayi yawa manzan Allah cewa ya daina magana akan musiba idan ta zo a daina yayata ta ana ta yaya ta ƙara ziga ta ake ban sani ba ko gwamnati za ta yi amfani da wannan kafafen yatsa labarai bai kamata su ta yin wannan abun ba sai ya zama kamar labari abu kamar zikiri duk inda ka kama corona virus duk inda ka kama corona virus haba zikiri ne ai ba zikirin Allah bane saboda ka asum yana daga cikin abin da yake rage bala'in hayayyafar wannan kwayar cuta a daina yawan maganganu duk wanda zai yawan magana ya koma ga Allah ya gaya ma Allah ya ce muna neman sauki a wajen siya abu amma za ka ta ana ta surutu surutun da ba zai amfanar da komai ba na shida an rujo'u komawa ga Allah Wannan dama da yin nadama wani na daga cikin matakai wanda suke kawo sauƙin musifa idan ta wannan kuma nadamar abin da yake gudana a tsakanin mutane ni na san kaina idan ina munanan ayyuka na sani kai ka san kanka in kana munanan ayyuka ka sani in kana kyakkyawan ayyuka ka sani ka daina mummuna ka yawaita kyakkyawa kowa ya sani namiji ya sani mace ta sani ba wanda bai san kansa ba irin mummunan aikin da kake in kana ludu ka daina in kana zina ka daina in kana shan giya ka daina in kana tata ka daina in aikin ka dara ne ka daina in aikin ka zagin mutane ne ka daina idan aikin ka sabo ne da da duba da tsafi da sihiri shi kake yi to ka daina duk abin da ka sani na mummunan aiki da kake yi kai nadama ka tuba ka koma ma Allah Allah zai karbi mutane ko ba ku yadda ba saboda haka a koma ga Allah ai abin nan a koma ga Allah kuma ai nadam na bakwai sabu ana buƙatar mutane su dauki dabi'ar hakuri kada duk inda ka zauna sai surutu sai gazawa mu ai yanzu ka zaka ai mu ka ai an gama ai ai a ba wani gamawa da aka ba a gama ba dan haka kai hakuri idan har abun ya same ka to kai hakuri ka daure kai juriya ka kuma killace kanka ka zauna wannan shine abin da ya kamata saboda kada kamar yadda annabi ya ce la yuridul mumrid alal muslim kada maras lafiya ya ta zagayawa a kan masu lafiya bayan ya san cutar za ta iya bin wasu kada ka yi wannan wannan al'umma tana da mugunta bari in gaya muku gaskiya mutane suna da mugunta wani idan ya san yana da ciwo ba zai shiga mutane don ya ba su a nan kai ma dai baka san gumba ko ba yadda za ka yi a nan ni na ce maka a nan inda ya tsana yake nuna waɗannan a nan akwai mutumin da ya kamu da hiv dubunsa ta cika sai da ya muna magana sai da ya ya samu ya yi zina da 'yan mata guda uku don ya samu su ciwo. wannan wani irin mutum ne wani irin mutum ne wani? jama'a wata irin mugunta ce wani. sau da ka har in kasan kana da ciwo da zai bi mutane to bai kamata ka shiga cikin mutane shi ya kai da kanka ka killace kanka wannan shi ne abin da ya dace da addini karka yada wa mutane ka yi haƙuri annabi ya ce duk wanda ciwon ya same shi ya yi haƙuri kuma ya sa maransa cewa babu wani abu da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa idan ya mutu falahu ajru shahid yana da ladan mai shahada to kaga sai kai hakuri ka killace kanka na takwas urjo ila ulama malamai sun sa wannan saboda malamai suke da shawarwari da za su iya ba wa mutane kuma a addinance akwai buƙatar mutane suke tambayan al'amura na addini domin shi ma yana kawo waraka da sauki yana kuma kawo kariya yana kuma samun hanyoyi da mutane za su samu su bi saboda yanzu abubuwan nan da muke faɗi ba kowa ne ma ya san su ba watakila wani tunanin sama ba ya iya zuwa gudun shi abin da ya iya kawai surutu na tara shi ne hifzu awamirillah mu yi kokari mu kiyaye umurnin Allah idan Allah ya bada umurni to kada a taba masa duk inda aka taba abin da Allah ya ce ayi aka ce za a hana to za a kokari ubangiji an gane Allah ya ce ayi sallah ka ce wa za a yi ba to za ka kokari ubangiji hifzu awamirillah dole a kiyaye umurnin ubangiji wa hifzu nawahihi kuma a hano a kiyaye hane-hanen ubangiji wanda ya hana wannan yana daga cikin abin da zai ba ku cin nasara da samun kariya akan wannan da kuma sauka wato abin nan da kuma kewa wannan ciwo na ƙarshe shine ma ya fi bin wazayaratis siha waɗancan guda tara duk abin da musulunci ya faɗa ne na goma shine muka ce abin da ma'aikatar lafiya ta fito da shi na ƙa'idoji sai a bi su suma saboda za su ba da kariya amma dai guda tarar nan dukkansu na addini ne addini ne malamai suka ce duk annobar da ta sauka in aka ɗauki waɗannan matakan to annobar za a neme ta a rasa kuma za ta lalace insha Allah lalacewa za ta tun da aka fara addu'o'i yanzu ai kun ji ɗazun ake ba da labari cewa inda ciwon ya fito a china an ba wa mutane miliyan sama da hamsin su ci gaba da harkokinsu ba ciwo ko ba ku ji ba ba ku ji ba ya kuka shiru lalabawan da ya ji yau ka ji ba wani ma na ji kuma sun ce nan da takwas ga wata za su ce kowa ya fito ya harkarsa to wannan ciwon watakila akwai wani dan kulumboto a ƙasa wanda ba mu san shi ba <laughs> na ina da abin nan watakila akwai wani kulumboto a cikinsa to amma kuma yadda mutum zai fito ya ce wai ciwon ƙarya ne kuma wannan kuma gaskiya ya saba da abin da domin ana ganin sa reality ba da ma ka ce wannan abin ƙarya ne don ana ganin sa reality sai dai ka ce wa mutane su koma ga Allah su roƙi Allah amma in ka ƙarya ne to kamar babu shi kenan kwata-kwata zan yarda da kai watakila idan kake ko kago shi aka yi don a cutar da al'umma wannan zan iya yarda da kai amma kake kwata-kwata bayan ana ganin mutane suna mutuwa ka ba gaskiya ba ne ƙarya ne ai duk wanda aka yi sallah a kansa an san ya mutu ko kuna jin bai mutu ba sau da ka wannan reality ne amma mutane su cire tsoro garanti da muke bawa duk mumini da in ciwon nan ya same shi har ya mutu a ciki ni ba kafara kuma ba ni da shakku wallahi zai tafi aljanna inda ya mai da al'amarinsa ga Allah to kuma da wannan zafin na duniya ai gane shiga aljanna irin wannan tsoro ma da ake ta baka ba gara ka mutu ka tafi aljanna ba ko ba haka bane waɗannan matakai su ne addini ya tanada na goma na ce muku abin da ya zo daga ma'aikatan lafiya idan sun fitar da sakonninsu da irin abubuwan da suke ganin kariya ne to sai a haɗa su da na musulunci guda tara sai kai aiki da su insha Allah ku al'umma za ta samu waraka amma ina gaya muku duk abubuwan da muka faɗa abu biyu sun fi ƙarfi abu biyu su suka fi ƙarfi a ciki tuba da Allah da yawan addu'a waɗannan abu biyu su suka fi ƙarfi babu abin da zai nakasa wannan ciwon ya mai da shi baya kamar tuba mu Allah komawa ga Allah da kuma yi ne da addu'a ka roƙi Allah ya rasar da ni addu'a takobi muni ne Takobi ne na muni. saboda haka a yi ta da gaske a yawaita faɗin Hasbun hasbunallahu wa ni'mal wakil Hasbun hasbunallahu wa ni'mal wakil la ilaha illa an anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfirullah wa atubu ilayk waɗannan a yawaita su kuma a sa a gabai gaban su aiki mu tuba mu Allah mu koma Wasu wani abu da zan ba mu shawara mu gwamnati wannan duka ne da gwamnati da al'umma dunna ba su shawara nan guda goma su ne matakan tsira amma wannan ya shafi gwamnati ce kaɗai na ƙarshe da na ambata Allah ya ke ku sai amin Allah ubangiji ka sawake Allah ka yaye wannan cutar duk duniya gaba daya mun tuba gare ka ya Allah muna tawassuli da ayyukanmu nagartattu ka ji tausayinmu kada waɗanda wawaye da suke aikata zunubai zunubin su ya same mu kada makircin masu makirci ya shafe mu kada wasu su fake da wannan su an bauta ba Allah ubangiji bautarsa muna roƙonka ya Allah kai kariya akan wannan al'amari to bisa ga kaddarawa idan wannan cutar ta faru Allah ta sauke ke sa na gabatar da addu'a idan ta samu misali me gwamnati take yi na tanadi ga waɗanda za su wanki irin wannan gawar ga waɗanda kuma za su zo su tsaya a kan tafi sallah don wani lokacin za ga wani ciwon in mutum ya mutu sai ga ba kai ne ya kamata kai masa wanka ba wace kariya za a ba wa limamai <laughs> misali wani zai iya mutuwa a ceto malam ka zo sallah a anguwa misali nake barwa wai in abin ya faru ina son gwamnati ta sani wannan ma sai ta masa tanabi sai ta ɗauki mataki na bokitaye na abin da mutane za su sa na abin da za su wanke kansu da abin da za su yi kariya saboda in bisa ga kaddarawa wani abu ya faru waɗanda za su je su tsaya akan gawar akwai barazana kila su kamu me gwamnati take akan wannan wannan ba na namu bane na yi ma gwamnati tambaya kuma na san za a kai mata labari cikin kunna akwai 'yan mitar gwamnati waɗanda su suna jira a yi magana a kan gwamnati su ɗauka su je su gaya mata aikinsu kenan 'yan bincike masu tajaskus 'yan tajaskusi to na faɗa wallahi ku kayi kuma ni wallahi ba na ma bukatar kamun editin ka je ka gyara ni ka faɗi duk abin da na faɗa wallahi daga nan ba inda nake tsammanin zuwa sai lahira kai din ma kuma ban cire tsammani ba yawwa saboda haka kowa ya kiyaye eh, misali za ka ga kasashen da abubuwan suka faru idan an mutu waɗanda za su yi ma gawa wanka dole a tanada musu abubuwa na wanda zai ba su kariya tunda wani bincike ma yana son ya nuna ciwon fa yana faruwa ma a cikin iska ko kuna ganewa to me gwamnati za ta yi ni kan kun fahimci me nake nufi saboda in annobar ta shiga ta kashe wani to a anguwa wa tuwa ne misali a masallaci su ne ne za su zama kwamitin yi ma wannan gawar wanka kuma me gwamnati za ta yi a kansu ko dan uwa zai mutu a kyale shi saboda ana jin tsoron kamuwa da ciwon na'am to wannan tambayar da ta gwamnati ce ba ta ku ce gwamnati ne za ta amsa kuma na san za su kai musu za ka kayi ko? ai ya kamata ma wallahi ka kayi yawwa so dole irin waɗannan su ma a yi tunani a kansu misali kun ga lasa ciwon lasa na ɓera ɗin nan da ya zo akwai lokacin da wani ya mutu aka rasa waye ma zai taɓa shi tukunan ko kun fahimci matsalar yadda take ko sannan kuma yana da haƙƙi akan musulman duniya da suke rayuwa bayan ya mutu yana da haƙƙin su masa wanka su masa sallah su kai shi kabarin yana da wannan haƙƙin su ya za a yi wanda bai gane wannan tambayar ba ina ga kamar da gangan zai ki ganewa amma ai kowa ya fahimci me nake nufi ko yawa ko limamin ku za ku tura saboda shi ne iya karatun arabiya shi zai je mata wanka kuma ya mata sallah saboda shi ke kasau ne ba za ta taba shi ba a garabi magana ta gaskiya ai don haka za ku iya yin haka ai liban kuma yana da gata ne ai ba yi da gata in ba sallar ba ku kuna ba wa liman gata ne ba wani gata da kuke ba shi kawai shi ne inda ya bukatar ku ta taso ya muku amma maganar kare shi ko mai ne za yanzu wa ya san yadda liman yake cin abinci waya cikin ku ya taba sayan yaji ya kai gidan liman kilo nawa ka siya na nama baka kai gidan liman ko dai ba ko ba ai bane ah kuma dai kan kuma da gaskiya ko dan tashi sai ku yanzu za mu yi magana dole sai na ga muku ni ba ruwana Allah ban shi in na zo gobe ku ce bara ku saurara ba saboda haka dole a gaya muku gaskiya duk in ka tafi limaman anguwa masallate wanda za su zo su daura muku aure ko su muku suna ko su muku wane ne su suka fi kowa sa tsumman riga ba gaba ne to me yasa ba za ku musu dinki ba ni ka bar ta malam kar ka damu da ni yawa ka daina tunanin wai a ah, to yabin shi ma ya da kar na ma bukata wallahi na ma bukata amma kai ka san limamin ku yadda yake ko ta shekara aka siya ma wani liban mashin sai wasu yara yan zafin kai suka ko an siya wa liban mashin ya za a yi na ce masa to zauna shi ne ya zauna sai na fara tambayar sa na ce kai ka kana da hannu wajen zaben limamin ya ce tun ba a haife shi ba limamin yake limanci na ce tun ma ba a haife ka ba ko ya ce eh na ce to madalla na ce da ka taso kai wayo a unguwarku ka taɓa sayan naman miya ka kai wa liman din ya ce a na ce ka taba daukan koda naira hamsin ne kace dan liman zai je anguwa ya hau a caba ya ce a na ce ka taba tunanin sayan keke ka bawa liman ya ce a na ce riga fa ka taba saya ka bashi ya ce a na ce da Allah ga yamu me ka taba yi a gidan liman sai ya ce wallahi bai taba yin koyi ba na ce to shine wani ya zai mashin sadaka ya bashi kai ba zai ba zai hau ba shi ka bani kuɗi da Allah jama'a ko ba gaskiya bane saboda haka gwamnati to sai ta sani cewa irin wannan mutuwar annoba idan ta faru dole za ta zama wato tana da barazana tunda ciwo ne mai kama mutane kaga dole a ɗauki matakai an gane da yanzu misali ana daukan matakan cewa ah, an rufe makaranti ko saboda ana ganin ciwon kada ya shiga gurin ko an watse ko ba haka bane to amma wanda yake shigowa mai akai wanda yake shigowa abinda zai baka mamaki na shiga headquarters kasar nan headquarters kasar nan Abuja ranar larabar da ta wuce ina airport na Abuja ni a tunani na nace idan na zo airport za a mun check-in din da duk bana tsammani saboda coronavirus na yanki tiket zan shiga jirgi na gaba wanda ya tambaye ni har na zo zan shiga jirgin sai kawai abinda da aka tambaye ni ina id card ɗinka sai na ce masa id card corona ne na ce yanzu kai muna ta ɗuruwa cikin jirgi ba wanda ka tambaya ba wani gwaji da kuka yi na ce idan na fito daga ingila ne ko daga ina mai zai hana duk mutanen cikin jirgin nan ne a kasin su? ko ba zai yi ba kaga kenan sai ga sakacin yana da yawa tun da airport international airport nan ne ai inda ake sauka ake tashi kaga nan ne ya kamata a ce duk wanda zai shigo ya kamata a masa cikin ba na wasa ba amma wallahi ina gaya maka har na shiga jirgin ya tashi kuma har na sauka ba wanda ya yi mun abin nan gara ma mun gamu da wani profeso shi yana da irin wannan man ne kuke kiransa taiza sai ya zo ya dan diga mun a hannu muka dan murza kaya ga muka da dariya sai muka fita jirgin muka tafi <laughs> wannan kaga shi ma prof ne professor ne saboda haka ya sa a yadda kansa ne kawai in ya gaisa da mutane suka yawa suka yawa zai shafa amma dai wai ana sakin dan a gane cewa waye yake dauke da abu kuma laraban nan da ta wuce ma ba nisa laraban nan gobe sati to shi ne muke so mu cewa idan an tada yaran an rufe makarantu to wanda yake shigowa kuma me ake yi wannan shi ne babbar matsala ko ba haka bane wannan duka sai gwamnati ta kalle shi mu dai muna fada da tunani ne saboda gwamnati ta ƙara tunani a kan abubuwan yadda suke ba laifi bane a dauki matakin kariya saboda kare rai babban al'amari ne an gane kuma mu islamically mun faɗi matakan kuma muna gadara da waɗannan matakan ni ina gadara da su wallahi yawa ina gadara don ina maka alfahari da cewa in na haɗa ka da ubangiji ka riƙe Allah kuma ka gaya masa abun alfahari da kai Allah ya taimaka za mu ci gaba ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذوي قريق قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة من حديث بريدة منا كم maganar kallo shine mai littafin yake magana cewa harabun ne ka sa idanu ka rinka kallon abin da Allah bai halatta maka su ba an gane annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya aliyu kana da wata taska a gidan aljanna dan haka ka kiyaye ta yace kada ka bi kallo da kallo kada ka tsora kallo akan kallo akwai hadisin da yake cewa idan ka ji motsi ka gama fice ta waiwaya to karka sake kallo amma idan ka kalla mace ce kuma sai ka ci gaba da kallo to la tu bi an nazara an nazar kada ka rinka bin kallo da kallo fa innama lakal ula na farko an yafe ma wanda duk ya ji motsi bai sani ba sai waiwaya ga mace ce to shi ganin ya kawar da kai wannan kallon farkon ba za a kama shi da shi ba wannan dokar haka take akan mace ita ma yadda aka haramta maka kallon mace haka kuma aka haramta wa mace kallon namiji sau daga kada ki sa niƙabi ki bar idanuwanki kuma kina ta kallon mutane ke ba a kallon ba da dai bane haka idan kika sa niqabi kika rufe fiska to kallon ki ma sai ki rufe shi nasti guda biyu ne suka zo a jere ba wani abu a tsakani kullil mu'minina yaghuddu min absari a ga yawa mu'minai su rufe idanuwansu wa yahfazu furujahum su tsare farjojin wa kullil mu'minati a ga yawa mu'minai mata yaghudduna min absarihinna su ma su rufe idanuwansu sai na kallon maza wa ya fasna furujahunna su tsare farjojin su daga barin zina dokar ɗaya ce wanda ya yi ta kuma ɗaya ne shine Allah baya halatta ga namiji ya kalli matar da ba tasa ba kallo na sha'awa baya halatta ga mata ta yi kallo da mijin da ba nata ba kallo na sha'awa baya halatta kowanne doka ce duk ɗaya suke a ƙarƙashin wannan dokar ta ubangiji da mace da namiji sawa duk ɗaya ne yasa annabi ce fa ma lakal ula ai ta farkon ta kace an yafe ma walaysat lakal akhira amma ta karshe da kai ta bibiya to ba a yafe ta ba za a kama ka dai wanda bi ya ji motsi sai ga mace wata ji ta ji motsi sai ta ga nan ta miji ne to ta kawar da kanta kar kuma ta yi tabi da kallo kar kuma kai ma ka yi tabi da kallo in an taba ka karin cewa ai guda ɗaya aka ce ai guda ɗaya kuma marar yankewa har sai an sha kwana za a sha kwana da kai ba a yadda ba minadisi buraida kala ibn al-qattan ibn al-qattan yake cewa al-ijma'u ala anna al-ayna malaiti an yi ijma'i akan cewa idanu la ta ta'allaq biha kabiratu babu wani manya-manyan zunubai wadda idanu yake alaka da shi ma'ana kaba'ir da aka ce sabuwar mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakarwa kamar babu idanu a ciki kun fahimta a ce kashe rai ba hankin idanu ba ne yin sihiri yin shirka da Allah an gane yin kazafi ma wani ko zuwa wajen boka irin waɗannan ba su da alaka da idanu ko suna da alaka da idanu shi yasa ya ce ijima'i ne cewa kaba'iran zunubai ba su da alaka da ido ya ce sai dai walakin na sai dai ita kuma idanu duk da cewa ba ta aikata waɗancan kaba'iran sai ya ce a'azamul jawarihi afa ita ce mafi girman gabbai wajen jawo laifi idanu shi ne gabbai da suka fi kowanne jawo laifi kun gane maganar ta fi zuciya alal kalbi wato ta fi zuciya jawo manya-manyan laifuffuka wa asra'ul umuru fi kharabiddin kuma idanu shine yafi saurin sa ka ka aikata abin da zai rusa maka addini idanu yafi yafi sauran gabbai kuma idanu shine yafi saurin jawo abin da zai rusa maka addini da duniyarka an gane saboda yanzu misali idan ka rufe idanu haka kana zaune a bakin titi in mace ce ta wuce za ka gane in dai da gaske ka rufe idan za ka gane to idan ka kasa ganewa mace ce to ba wani abin da zai faru da kai a tunanin zuciya ko akwai to amma da kana bude idanu sai ya kalla ya ga kuma mace ce kila ba ka zura idanu kana kallon fasila dinta duk wani bude yake motsi a jikinta kana kallo to daga nan zuciya za ta zama mai za ta sare kaga kenan idanu shine zama uwar bude ne uwar bude fitina haka ne to shikenan idan zuciya ta harba to za ta fara tunani gaba ta biyu za ta biyo baya shine harshe za ka fara cewa ina ne goku ko to ina ne goku saboda yanzu zuciya kam ta riga ta gama kamuwa yanzu sauran harshe ya baka gane ne bane ai ni ne gidan makwabtan zuwa ne ne ai to shikenan yanzu kai ka samu wata dama eh, ko zan samu ganin ki <laughs> ga shi dan ya fara shigowa ko harshe yanzu shi kuma ya fara cewa wai ko za a samu ganin ka za ka iya samu na mana lokaci kaza da kaza da kaza to kenan yanzu wa'adi zai fara kulluwa shaidan kafin ka je duk ya gama tanadinka daga kaji hadawa zai wanda ya fara jawo maka wannan fitina shine mai idanu shi yasa ma ne yace idanu shine yafi saurin girman laifi kuma shine yafi saurin rusa addini kuma shi yafi kawo matsalar rusa duniya ma gaba da قال Ahmad أحمد إمام أحمد يكتوى رحمه الله fitna yace idan kana jin tsoron fitina la yanzur karka kalla duk wanda yake jin tsoron fitina kare kallo duk wanda yake jin tsoron fitina kare kalla so daga in har ya kama dole ka ji motsin kawai waya ga gama ce to ka mai da hankali kika ga namiji ne ki mai da hankali kar ka sake maganar kallo ya isa in dai ka sake komawa to fitina duk wanda yake jin tsoron fitina ga shi wasu kuma suna nan kamar 'yan mayun mata mal wani kamar maye akan mutu wallahi subhanallah suna kan gaza za ka samu shaɗan ya gama da wani kam ma da yake kam nazaratan kallo nawa dewa yawa kadi ulkat fi kalli sahibi albalabin kallo da yawa su suka jefa bala'i masu yawan gaske a cikin zuciyar wanda ya kalla kallon ne ya jawo masa haka ne wa yarhamullahu alqa'il Allah ya yi marhama ga wani mai maganar wasu baitoci da ya rera yace kullul hawadisi mabdaha minan nazar wa mu'zamun nari min mustasgaril sharari yace kullul hawadis dukkan fararrun abubuwa da suke faruwa mabdaha mafarinta minan nazar daga kallo take tasowa duk wata fitinar zina da kasari daga kallo take tasowa fitinar zina daga kallo take faruwa wa mu'zamun nar sai yace maka mafi girman wuta kuma duk inda kaga gobara ta yi barna to min mustasgharish sharar ta fara ne daga dan karamin gaushi sai ta ruru haka ne ko ta fara daga ɗan ƙaramin gaushi sai ta ruru sai ta mamaye duk gobarar da ka sani ta fara ne da ɗan ƙanƙanin wuta haka ne ko to shi kenan duk fitinar zina da ka sani daga kallo ta fara ta nan aka fara shiga da haka ka rufe idanunka kam nazratan ahdathat fi qalbi sahibiha yace kallo nawa ne da yawa wanda ta farar a cikin zuciyar mai yin ta fi'il as بلا bila ولا وتر سبحان الله yace saboda haka duk wani abin da ka sani kallo da yawa sun farar da wasu matsaloli a cikin zuciyar wanda ya kallon kamar dai wani aiki wadda kibiya an gane kamar wani aiki ne wanda ake harba shi ba tare da kibiya ba ko abin nan tsirkiyar baka kasan kallo haka yake fita yadda kasan kibiya kuma babu baka babu tsirkiya amma inda zai tafi ya fi ƙarfin abin da tsirkiyar ka ba take abin nan baka take kaiwa yanzu an share fili tarwal daga nan zuwa nta za ka iya hangowa to kafin mai kwari da baka ya sa bakarsa ya ɗora kibiyarsa ya harbi ai kallon ka ya wuce nan to haka yake nuna maka cewa kallo ya fi ba komai hatsarin sauri don shi yanzu zai kai ka yanzu zai dawo da kai far'un kana abbas kana iyad kai iyad yake cewa annazuru ila alwajhi kallo izuwa ga fiska wasbiyani ala wajhi ladha haramun ko lokaci yayi minti biyar yace kallo wato abisa fiskar da take da abin nan a bisa shi jin daɗi haramun ka kalli fiska ita ma a bisa fiskar jin daɗi wannan haramun ka san akwai wasu maganganu cewa idan za ka nemi mace ka kalle ta idan za ka nemi mace da aure ka kalle ta ya kuka shiru akwai wannan maganar ai ko babu in za ka aure mace ka kalle ta har ma wani hadisin cewa ke ka kalli abin da ya jawo kake so yanzu da Allah in za mu aje ma wani hadisin kuma mu tambaye ka kai yanzu in ka ga mace mai kafi so a jikinta ba za ka magana ba to ita macen ba in ta ga namiji ya kamata ita ma ta kalli namijin don ta san abin da ya sa take so to ita yanda za ka tambayi mace ita kuma in za a ajiye mata namiji me tafi so a jikin namiji kudi ko? kudi ya yi ba a jikin kai ke ba Kana tare da su ne saboda haka wannan ba amsa ba ce to kowa dai zai yi idraki ni ba sai na faɗa ba amma kallo da sha'awa haramu ka san wannan kallo da sha'awa haram qala nawawi imam nawawi yake cewa an nazaru ilaihi haramun kana bi shahawatin aw bi ghairi shahawa kallo zuwa ga wannan abinda kake sha'awa din ko da sha'awa ko babu sha'awa kallonsa haramun aminatul fitna am lam tu'min wato an amince ba wata fitina da za ta faru ko kuma ma dai ba a iya amintuwa ba an gane akwai kallon da za ka yi watakila ba a tsammanin wata fitina an gane kamar yanzu ka gamu da tsohuwa 'yar shekara ta sai mene a ciki na? inda ba ta wancan mutumin da aka zama fitinan nan nan da sa'ad ibn abi waqas ya masa addu'a ba inda ba irinsa bane huwa yanzu ta shekara 90 ko kuma yarinya karama bata balaga ba mai abun kallo a ciki mai kuma abun sha'awa babu haka ita ma mace yanzu dan ka aje mata tsoho mai shekara 90 mai abun sha'awa gunta babu to shi dai anan yace in dai za a mata kallon sha'awa imamin ya yace harabun ne an aminta daga fitina ko ba a aminta ba in dai akwai wannan tunanin sha'awar a rai to baya halatta nasta ala zalika na shafi'i imamu shafi'i yi nasti akan wannan wakala qala ibn al-qisar ajma'an nas ala zalik sai mutane sun yi ittifaki akan wannan wakana Muhammadu muhammad al-hasan جميل الصورة في سجره وكان أبو حنيفة يجلسه خلفه إذا أراد أن يقرأ عليه لئلا يقع بصره عليه to wani akwai magana don na san dole darasin nan sai ya kai mu wani lokaci wannan magana tana da buƙatar bayani eh, abu hanifa kamar yadda shi imamu kisar ibn kisar yake cewa mutane sun yi ittifaki akan wannan haramu kana muhammadu bin hasan shi kuma yake cewa ya kasance jamilu sura fi sigari yana da cikin kyakkyawar sura yana dan yaro wa kana abu hanifa abu hanifa ya kasance ya jilisu khalfahu sai ya ce ya zauna a bayansa idza arada an yaqra alayhi idan yana nufin ya karatu a kansa li Allah ya qa'a basaruhu alaihi basaruhu saboda idanunsa kada ya ganshi ba shi kenan wannan ba sai mace ba ba sai mace ba ne idan mutum ya cika kyau to ba a san a cika makallonsa saboda fitinar kyau wata fitina ce ta daban so yanzu kenan tun da haka ne gara ka zama wani duru-duru haka <laughs> to za mu tantance wannan matsala din a darasinmu mai zuwa insha Allah saboda babi ne mai zaman kansa wanda za mu yi maganganu insha Allah akan kallo eh, wanda ma ba mace ba saboda akwai fitinar da take iya faruwa kamar yadda wani ya ga umar ya ga wani yaro yana da kyau kyawun sai wannan in yana shiga mutane za a samu barna sau da ka sai ya kira shi ya zan shi da 'yar zuwa mai kyau haka sai ya kira shi ya ce a je a masa askin kwalkwabo don watakila kyansa zai rabu ya gaji aka tantale masa kai sai da aka yi kwalkwal da shi sai ya fi da kyau kuma da to subhanallah wannan ya kamata <laughs> a sama da gudun fitina idan namiji bai yi fitina a kansa ba to mata za su yi fitina a kansa shine abin da ake son a kawo maka maganar saboda haka in ka cika kyau sai mata su ta ruruwa a kanka to kaga ka zama fitina in ba a yi abu gara a samu wani abu a dusu ka kawai saboda fitina ta ta ragu na amma dai darasi na gaba insha Allah ku zami wannan magana din insha Allah na malam